yayin da hankula suka kwanta aka soma koma yan kwanda a kwato daga hannun mayakan na Boko Haram wani batu da al'ummomin suka koma ke mako kashi ne batun samun tallafin noma alal misali a jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da rikicin Boko Haram ya tarwatsa akwai dubban manoman da rikicin Boko Haram ɗin ya raba da gonaki ko da yake yanzu an samu su jama'a ma da ke tallafa irin waɗannan manoma a ziyarar da ya kai sansanin yan gudun hijira na Malkohi gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Jibrilla ya ce gwamnatin jihar ta tanadi wuraren noma domin gudun hijiran tare ma da tallafa musu wajen samun rancin noma daga gwamnatin tarayya a gwamnati ta shirya a basu kuɗi don su shiga harkar noma ta duk wanda yake son noma a nan idps akwai kwamishina na na gargiyar nan kowa ya san ofis na shi ya je ya rijista muna da filaye da za mu bawa kowane manomi wanda yake wannan idp ya zo ya mu ba shi fili kuma a cikin wannan an kwabara inda ya yi rijista ya zo ya rijista za a ba shi kuɗi da zai je wannan noma wannan program ne na shugaban kasa da kuma duk da abin da ya kamata ya shafi noma ba wai kawai babu kuɗi ba har taki ma sadagar mai su yi provision wanda za a bawa talakawa da manoma mu su zo su yi noman nan su haka ina kiran manoman da suke wannan itp kar ku zama haka kawai na san dama sana'an ku noma ne to shugaban kasa ya shirya program da central bank a dauki kuɗi a bawa manoma mu kuma a gwamnatacce na adama state muna da filaye da kwamishina na eh, gona yana nan in kun shirya da shi da kwamishina na na filaye za su ba ku filin da za ku yi noma kuma ga kuɗin da aka shirya za a ba ku da duk abin da ya kamata na noma. Yankin Malkoi dai yanki ne da ke da sansanin 'yan gudun hijiran Boko Haram baya koma ga waɗanda suka zama 'yan gari a yanzu sakamakon karɓar su da al'umman garin suka yi da suka ba su matsuguni da kuma wuraren noma da kiwo. To ko me waɗannan 'yan gudun hijiran za ce dangane da wannan karama da kuma karɓar su da al'umman Malkoi suka yi? Malam Idrisa Abdullahi na cikin shugabannin 'yan gudun hijiran da aka tsugunar ya ko bayyana irin tallafi da al'umman Malkoi ma suka ba su. eh taimakon da mutane marokai gaskiya mutane marokai kan sai dai mu gode musu gode mu mu sai gode da musu ya rige tarsi duk ne duk mutane marokai ba su samu ba mu san su ba muka tashi da Allah ya kawo wani abu muka tashi muka zo gurin su suka yi kokari suka ba mu gonaki suka ba mu filin gida wanda muka zona a kai muka gigera da binan buka-buka muka zona a kai har ga Allah a cikin rayuwar sun dan ba mu sun taburma sun taimaka mana da taburmai sun taimaka mana da riguna sun taimaka ma wani sama da abin da za su ci ma sun taimaka mana dukkanmu sannan Allah ya sa aka fara kama da taimako mutane mai suka mun gode musu Allah ya musu albarka Allah ya sa gari wannan mako na zuwa ne a yayin da hukumar bayar da agajin gaggawa a Najeriya ne ma ke da martani ga rahoton da aka fitar da ke nuni da cewa yara kusan dubu hamsin ne ma ka iya mutuwa saboda kamuwa da tsananin tamawa musamman arewa musu gabashin kasar hukumar ta nema dai na ko mai da martani daga kalaman babban jami'in asusun kula da yara na majalisar Dinkin duniya unicef mai kula da samar da abinci mai gina jiki arjan wacht babban jami'in hukumar nema mai kula da yankin arewa musu gabashin najeriya muhammad kanar ya kokai ta rahoton da cewa wannan adadin ba mu san shi ba ba mu san shi ba ba ita magana mu kuma ba mu taba aiki mu kaɗai ba ba mu taba aiki wai ba tare da jama'a da da wannan kungiyoyi ba da shi aikin babin nan aikin agaji ba haka ake yin ba mutum ɗaya ba ne ko kungiya ɗaya ce take ba dole sai an zo an zauna ana kiransa humanitarian coordination hmm. kuma wanda wannan din da muke yi a ɗaya daga cikin wanda suke yi akwai wacce su ne suke muke aiki tare da su muke ba mu taɓa rabuwa ba saboda haka wata kungiya ita kaɗai ba za ta fito ta fidda abin nan alkalama wanda ba mu san shi ba. Muhammad Kanar kenan jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta nema a Najeriya Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.